zafin su ba yi ta dan menene zaka je ka ka rataye zuciyarka ka wani mai ka zubar da mutuncinka ka zubar da mutuncin addinin Allah falastu minhu fi shay'in thumma inna urwata ja'ala yarmuku ashaban nabi sallallahu alaihi wasallama shi urwa din dan mas'ud da yazo sai yana yana yana lura da sahabban manzon Allah yana kallon su yana lura da abin da suke ciki bi ainihi da idanuwarsa kala sai ya ce fa wallahi na rantse da Allah ma tanakhama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhu fadalaka biha wajhahu wa jildahu yace wallahi duk sa'an da manzo Allah ya tofi yayi kaki ko tofi ya ya tofar sai su yi da karfi guje mana menene suke yi wa tsere suke kowa na son ya taba ya tebo wa wasu ya shafa huskansa jikinsa kuma ban da manzon Allah ba wanda aka taba yi ma wannan sayyidina Abubakar ya fi kowa ba wanda ya masa wannan sai manzon Allah kadai shine in yayi tofi su ne suna wa wasu wanda ya kama wanda ya shafa fuskarsa saboda suna neman tabarruki yawun Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an nemi tabarruki da yawun Manzan Allah da fitsarinsa da jininsa da gashinsa da tufansa duk ana neman tabarruki da shi akwai wanda ya littafi kenan atharun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa'annan abubuwa duk aka tabbatar da cewa ya ana neman tabarruki da shi shi wannan urwa yake ba da labari yake ba quraishawa labari yace wallahi na ga sahabbansa duk sa'an da yi tofi ko kaki sauri suke kowa ya samu ya shafa jikinsa wa idza amarahum ibtadaru amrahu in yayi umurni da gaggawa suke yi kowanne na sai zantar da umarnin da wuri wa ta tawadda'a in manzon Allah ya alwala kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi sai kaga kaman kaman menene tsere suke yi kowa na son ya tsabe ruwan alwalan manzon Allah ya shafa jikin shi ya samu albarka wa idza takallama hafadu aswatahum in manzon Allah yi magana kowanne sai sun kuyar da muryarsa ba sa ɗaukaka muryarsu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li anta li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa haka Allah madaukakin sarki ya faɗa urwa kenan yaje yana ba quraishawa labarin yadda sahabbai ke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma yuhidduna ilayhi nazara ta'ziman lahu yace ba sa iya kuran manzon Allah idanu haka saboda girmamawa sai dai kowa ya sata ya kallo haka ya sunkuyar da kansa saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faraja urwatu ila ashabihi Urwa da ya ga wannan yadda sahabbai ke girmama manzon Allah yadda ake gaban manzon Allah da ya koma makka sai ce faqala ai qaumi ya ku shawa? ku sa ranku inuwa ku huta wallahi na rantse da Allah laqad wafattu ala al-muluki wa wafattu ala qaisara wa kisra wan najashi yace wallahi na shiga cikin tawaga mun je mun sadu da manya-manyan shagabannin duniya da kisra da kaisara da najashi in ka ji an ce kisra da kaisara kamar yanzu ka ce amerika da ingila da rasha da faransa da wane ne a lokacin kenan makura kenan a cikin mulki da kama karya da isa da jin wani abu ya ce wallahi na je cikin tawaga mun sadu da su na ga yadda ake mulki na ga yadda ake menene da menene wallahi in ra'aitu malikan qattu yu'azzimuhu ma yace wallahi ban taba ganin wani sarki da mutanensa ke girmama shi ba kamar yadda sahabbai ke girmama manzon Allah na rantsi da Allah quraishawa yake faɗa ma haka ko in tanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildahu yace wallahi bai taba yin tofi ko kaki ba sai dai ya fadi kan hannun ɗayan su ya shafa jikinsa da fatarsa wa idza amarahum ibtadaru amrahu in yayi umurni a gaggawa suke yi wa idza tawadda'a kanu yaqtatiluna ala in manzon Allah ya alwala ruwan alwalar ragowar ruwan ko wanda ke ke, zuba daga jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa wasu suke kowa na sai samu ya shafa jikinsa wa idza kallama khafadu aswatahum in manzon Allah yi magana kowa sai sun koyar da muryarsa indahu wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma yuhidduna ilayhi nazara ta'ziman lahu ba sa iya kuran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kallo saboda girmama shi sai dai haka kowa a kasa haka a sunkuye a sace kalla kuma ya zauna iya iya sunkuyar da kansa wa hu kad arada alaikum khuttata rushdin bayan ya ba Qurayshawa labarin cewa manzon Allah ci kai ke da girmamawa kuma sahabban suna masa cikakkiyar biyayya ma'ana a ku yi hankali in ya ce su yake ku ba abin da zai hana su sa'an nan kuma sai ya jawo hankalin Qurayshawa kuma ya zo ya kawo muku ɗabi'u na shirya ya ce muku ga abin da ya ba ku zabi wallahi wa'annan abubuwa da ya fada muku abubuwa ne na alkhairi kada ku bar su faqbaluha yace ku karbe abin da ku karba ku karbi abin da ya fada muku din nan fa qala rajulun min bani kinanata da'uni atihi basu ji dai dadin abin ba sai wani mutum cikin bani kinanata ce ku kyale ni ku banni in je in hadu da shi faƙalu itihi eh, suka ce ka je ka hadu da shi kai ma mu ga me zaka taho mana da shi falamma ashrafa ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallama yayin da ya kusato yana tafe yana zuwa ya kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa ashabihi da sahabbansa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hadha fulanun sai manzon Allah ya gane shi yace wane ne wannan wa huwa min qaumin yu'azzimuna shi yana cikin mutanen da suke girmama rakumman da ake kaiwa hadaya dakin eh, Ka'aba saboda haka sai manzon Allah ya musu siyasa yace ku tattara rakumman ku hadayanku ya gani sai kowa ya tattara su suka tashi ai musu rataye ai alaman hadaya فبعثوها له فبعثت له واستقبله الناس يلبون sai mutane suka huskance shi suna labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak Allahu akbar siyasa kenan daga manzo Allah ko sallallahu alaihi wasallam falamma ra'a zalika da yaga ga da kuma mutane na suna talbiya kala subhanallah sai mamaki ce subhanallah ma yanbaghi li haula'i an yi yusaddu an baiti bai kamata mutane kamar waɗannan a hana su shiga makka ba ba yaki suka zo ba mutane sun zo suna talbiya ga hadaya ga menene da menene kuma dan me za a hana su falamma raja ila ashabihi yayin da ya koma zuwa mutanensa kala sai ce ra'aitul budna qad kullidat yace naga hadaya wal budna ja'alna halaku yace naga hadaya an yi masa rataye ma'ana tafi suke da shirin ibada ba yaki ba wa ushirat fama ara an yi saddu anil baiti ba ni da ra'ayin cewa waɗannan mutane a hana su shiga makka فقام رجل منهم يقال له مكرز مكرز بن حفص sai wani kuma ya tashi ana ce da shi mukarraz ibn hafs fa qala da uni atihi yace ni ma ku bar in je in gana da shi wannan ma bai zo mana da wani ku bar in in hadu da shi fa suka ce je ka falamma ashrafa alaihim yayin da ya kusa da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah tsira da miki Allah tabbata gare shi yace hadha mikrazun wa huwa rajulun fajir yace wannan mikraz kenan fajiri ne فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم سيزو ينا غانا da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa bainama huwa yukallimuhu yayin da suke cikin haka suna gana da manzon Allah in ja suhailu ibn amr sai ga suhailu dan amr ya gabato ya zo قال معمر من رواية فأخبرني أيوب عن إكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو يا يند dan amrin ya zo. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سهل لكم من أمركم sai manzon Allah ya tafa'ul kenan manzon Allah yana kin tasha'u camfe camfe amma ya wa yu'jibuhu al-fa'lul hasan yana son tafa'uli da kyawawan suna da suna bayan suna gana yace wannan fajiri ne suna nan sai ga Suhailu dan Amr da Suhailu yazo sai manzon Allah ya murna saboda sunan Suhailu ina ma nan sahal sauki sai manzo Allah ya tafa'uli ya ce wannan suhailu ne al'amarin ku ya sauƙaƙa insha Allah al'amarin ya sauƙaƙa insha Allah tunda mai daɗin suna ya zo manzo Allah yana zaune wata rana da sahabbansa yace kai waye zai tashi ta samu na nono yace wane yace ni manzo Allah yace me sunan ka yace mur yace zauna ce wane ne zai ta samu na nono sai wani yace ni sai manzo Allah yace me sunan ka sai yace suna na murru sai yace ka zauna los cuatro